من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين باك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu a yau uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da hudu kuma wannan shine tafsiri namu na biyu a cikin wannan wata a wannan masallaci namu na tunawa da shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumf idan ban manta ba jiya muna cikin suratul hajji inda muka kwana akan aya ta 60 yau kuma za mu tashi akan aya ta 61 a cikin dai wannan sura ta suratul hajji tunda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce zalika wannan ya faru ne dangane da abubuwan da ya faɗa na taimakon wanda aka zalinta bi anna Allah yuliju laila fi nahari cewa ubangiji madaukakin sarki yana shigar da dare a cikin rana wa yuliju nahara fi laili kuma yana shigar da rana a cikin dare wa anna Allah sami'un basir lalle ubangiji madaukakin sarki mai ji ne basirun ko mai gani ne zalika da wannan ne bi anna huwal haqq lalle ubangiji madaukakin sarki shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil lalle abinda suke kira koma bayan Allah wanda ba Allah ba huwal batil ƙarya ce wa anna Allah huwa aliyul kabir lalle ubangiji madaukakin sarki shine madaukaki mai girma wannan ayar kamar yadda muka ji ta biyu bayan da ubangiji madaukakin sarki a sama yake cewa lalle shi mai iko ne da taimakon wanda aka zalunta idan mutum aka yi mar zalunci ya rama sannan kuma aka yi mar fiye da abin da aka yi mar a sababin ramawar abin da aka yi mar to Allah zai taimake shi zai ba shi nasara akan waɗanda suka zalunce shi ɗin to shi ne anan ubangiji maɗaukacin sarki yake siffanta kansa da kamala ta cika yadda ya taimaki wancan azzalin wancan wanda aka zalunta ɗin ya zama sababin ƙwato mishi haƙƙinsa to wannan yana nuna cikakkiyar ƙudirar ubangiji maɗaukakin sarki kuma da wannan ƙudirar ta ubangiji maɗaukakin sarki shi yasa yake cakuɗa dare da rana yake shigar da rana a cikin dare wani lokaci kawai kana tafiya ana rana baka san kwatsam sai ka ga dare ya shigo wani lokaci sai rana ta shigo in ana cikin dare wani lokaci daren ya fi yawa wani lokaci ranar ta fi yawa ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa yulijul yana faɗar wannan ƙudurar tashi ta canzawa dare da rana duk lokacin da ya faɗi wani tasarruf ya faɗi wani aiki da ikonsa da ya yi kamar yadda Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u ce ubangiji maɗaukakin sarki shine mamallakin mulki yana ba wa mulki wanda ya so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma yana kwace mulki ga wanda ya ga dama wa tu'izzu man tasha kuma Allah yana daga wanda ya so wato zillu man tasha kuma yana kaskantar da wanda ya ga dama bi yadikal khair kace dukkan alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne a dukkan komai to sai Allah ya ce tulijul laila fi nahari wa tulijul nahara fi laili kana shigar da dare a cikin rana kamar yadda kake shigar da rana a cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kuma kana fitar da rayayye matacce a cikin kana fitar da rayayye a cikin matacce wa tukhrijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab kuma kana azurta wanda kaso ba tare da wani hisabi ba kaga anan ma'anar ilajihi laylu fil nahar shine yanda yake shigar da dare a cikin rana ya kuma shigar da dare rana a cikin dare kamar yadda na faɗa kuma wannan yana nuna ƙudura ta ubangiji maɗaukacin sarki shine dukkan wani abu yake hannunsa don haka shi yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai Allah ya ce wa anna sami'un basir lalle ubangiji maɗaukacin sarki mai jin dukkan maganganun bayinsa ne basirun bihin kuma mai kula ne da su yana kallon su a duk abin da suke aikatawa ba abin da yake ɓoyuwa ga ubangiji maɗaukacin sarki na halayen al'umma da bayunsa ga baki ɗaya da fa'itashinsu ba abin da yake ɓoyuwa ga Ubangiji maɗaukakin sarki domin Allah maɗaukakin sarki shi ke sarrafa duk abin da yake faruwa a cikin duniyan nan kuma shi yake da iko da tasiri wajen duk abin da kaga ya yiwu da saninsa da ikonsa ba abin da yake ɓoya a gare shi sai sai zalika bi annallaha huwal huwa wannan duk ya faru ne na wannan ƙudura ta ubangiji maɗaukakin sarki na yadda yake shigar da rana a cikin dare ya shigar da dare a cikin rana wannan ne ya faru ne bi an Allah huwal haqqu domin lalle ubangiji maɗaukakin sarki abun bauta shine wanda yake na gaskiya da ya cancanta a bautata mushi ai wannan ubangijin da yake wannan aikin shine abin da yake na gaskiya wanda ya kamata ya zama shi kaɗai ake bautatawa ba a haɗa wani wani da shi a wajen bauta shi yasa Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq domin ubangiji madaukakin sarki shine gaskiya dukkan wata ibada tashi ce shine ma'abucin sulba shine ma'abucin mulki wanda yake mai girma duk abin da ya nufa ya aikata yana tabbatuwa kuma yana kasancewa duk abin da bai so ba bai nufe shi ba kuma abin nan baya kasancewa kowane abu yana mai talautuwa yana mai nema da buƙatuwa zuwa ga ubangiji maɗaukakin sarki kuma duk abin da ya zo gaban Allah zai ƙasƙantar da kansa ne domin shi ne mai iko shi ne mai tasarrufi sai ce wa nama ya da'una min dunihi huwal batil lallai duk abin da suke kira koma bayan Allah to wannan ƙarya ne duk wani abin da za a ce abin bauta ne duk wani abin da za a je za a bautata musu ko za a kira shi ko ma bayan ubangiji maɗaukakin sarki to wannan ba abin bauta ba ne na haƙiƙa ƙarya ne bai cancanta a bautata musu ba shi yasa waɗansu malamai suka karanta wa annama yad'una wasu wa annama tad'una wato abinda mushrikai suke kira ko abin da ake kira a bautata wa ubangiji maɗaukakin sarki na gumaka da dukkan wani wanda aka ajiye shi a matsayin abun bauta ba Allah ba to wannan ƙarya ne ba abin bauta ba ne na gaskiya wa anna Allah huwal aliyu lalle Allah madaukakin sarki shine madaukaki alkabiru wanda yake mai girma kamar yadda a wani waje yake cewa huwal aliyul azim lalle Allah madaukakin sarki huwal aliyul azim shine wanda yake madaukaki al wanda yake mai girma mai girma a duk dukkan siffofinsa da sunayensa mai iko da ƙarfan mulki babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi kuma ya ɗaukaka ga dukkan bayinsa kuma dukkan bayinsa masu buƙatuwa ne zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara anna أنزل من السماء ماء to ba muna da sabon inji ba ne ake da shi wanda sha'aban ya kawo ko a duniya ne ake da shi Allah وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بإذنه لرؤوف رحيم نعم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور نعم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Alam tara ba baka gaba anna Allah anzala minas sama'i ma'a lalle Allah madaukakin sarki yana saukar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu mukhtarra sai ƙasa ta wayi gari ta zamanto kore shar inna Allah latifun khabir lalle ubangiji madaukakin sarki mai tausasawa ne kuma mai ba da labari ne dangane da abin da bayansa suke aikatawa lahu ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai nasa ne wa inna allaha lahuwal haq lalle ubangiji madaukakin sarki wa inna allaha lahuwal ghaniyul hamid lalle ubangiji madaukakin sarki mawadaci ne alhamid abun godiya ne alam tara Allah ya ce shin baka gaba anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi ubangiji madaukakin sarki ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa Walfulka ta fil bahri kuma ya hore muku hatta jirgin ruwa yana gudana a cikin koguna bi amrihi da umarnin ubangiji madaukakin sarki wa yumsiku sama'a Allah madaukakin sarki ya riƙe sammai an taƙa alal ardi yadda ba za ta faɗo ba a kan ƙasa illa bi iznihi sai da izininsa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji madaukakin sarki mai jin kai ne mai rahama mai tausayawa ne ga mutane wa huwa allazi ahyakum shine wanda ya rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma shine wanda zai kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma ya rayar da ku innal insana lakafur lalle dan adam mai butulci ne mai kafirce ma Allah ne wannan ayoyi dukkansu su ma suna nuna ƙudura da mulki na Ubangiji maɗaukacin sarki yadda Allah maɗaukacin sarki yake turo da iska iskan nan ta haɗa gizagizai da gajimare shi kenan sai ruwa a kan ƙasa wanda da ƙasar busasshiya ce babu komai a cikin da nan sai ta kumbura idan ta kumbura sai ka ga tsirrai sun fito daga cikinta inda wani waje Allah ce fa'iza an zalna alaihal yayin da muka saukar da ruwa ihtazzat wa rabat sai ƙasar ta girgiza sai ta kumburo yayin da waɗannan furanni ko kuma waɗannan shukoki ko waɗannan dukkan tsirrai suke so su hudo ƙasa su kudu sai anan ya ce fatusbihul ardu muhtarra dandanan fatusbihul ardu sai ƙasa ta kasance muhtarra koriya shar da kuma jajajir ko faƙo ko kuma ba abin da kake gani na kore illa ruwan ƙasa ga baki ɗaya wannan alfa'u ɗin huna litta'aqib malam yace fa tusbihul ard to amma a ta'aƙib din shi a larabci wa ta'qibu kulla shay'in bi hasbihi ta'qibun kowanne da gwargwadonsa kaga anan da Allah madaukakin sarki ya sauko ruwan yau in dai yau aka yi mamakon ruwan sama to insha Allah gobe da safe za ka ga ƙasa ta fara tsatsagewa ta fara kumbura waɗannan tsirrai ɗin sun fara nufin hudowa amma a wani waje ta'aƙib ɗin sai ya zama tsora bayan kwana arba'in kamar yadda Allah ya ce daga farkon ayar sun makhalakanan nutfata alaƙatan fa khalaqana alaqata kaga hadisi ya tabbata sai bayan kwana arba'in kaga anan fa tushbihul ardu mukhdarra ai sai ƙasa ta zama koriya bayan da ta zama busasshiya jajajir wannan ruwan sama ya canza ta ta zama haka sai sai inna allaha latifun lalle ubangiji masani ne masanin da ba abin da yake ɓuya daga gare shi masanin da ya san dukkan wani nau'i na ƙasa ya san dukkan wani loko da lungu da saƙo ya san dukkan wata ƙwaya ta amfani duk ƙanƙantarta duk kuma girmanta ba abin da yake ɓoyuwa ga Ubangiji maɗaukacin sarki domin kalmar lafif abin da take nufi a larabci shine wanda yake masanin diddigin sanin kowane irin abu duk ƙanƙantarsa sun yawansa ubangiji maɗaukakin sarki ya san duk abin da yake gudana a cikin ƙasa ƙasa hassan mai sai bakwai haka ma ya san duk abin da yake gudana a sama hassan mai bakwai wato babu wani abu da yake ɓoyuwa gare shi shi yasa kama yadda lukuman ya faɗa ga ɗansa ya ce ya bunayya ha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati Aufil arzi ya ya'ti biha Allah sai ce inna Allah latifun khabir yace ya kai ɗana ka sani ko da daidai ƙwayar zarra ne na abu ta zamanto a cikin dutse wanda yake taltal a cikin duhun dare ko kuma a cikin sammai ko a ƙasai sai ubangiji maɗaukacin sarki ya zo da ita kuma ya san da ita sai ce inna allaha latifun khabir lalle ubangiji madaukakin sarki mai ilimi ne ilimin da ba irin sa kuma khabirun mai ba da labarin duk abin da yake gada a wani waje Allah ya ce ala yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fi samawati wal ard shin ba za ku yi sujada ba ga ubangiji wanda yake fitar da wannan tsirrai din daga ƙasa ya fito da isa bayan an yi ruwan sama a wani waje ya ce wa ma tasfudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani ganye da zai faɗo daga cikin wata bishiya ko kuma wani ƙwaya da take cikin duhun ƙasa ko kuma wani ɗanyen abu ko bushashe face ubangiji maɗaukakin sarki ya sansa to babu abin da yake ɓoyuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ma ya azubu an rabbika min misqal zarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin wannan duk Allah yana nuna mana cikakken ikon da ƙwaya duk ƙanƙantarta a cikin ƙasa ƙasa har ta bakwai ba ta ɓoyu a gare shi ba to ta yaya kai ɗan adam da girmanka a ban ƙasa a fili za ka aikata wani abu kuma wannan abin ya ɓoyu ga ubangiji maɗaukacin sarki in har duk ƙanƙantar ganyen bishiya a dokar daji da babu kowa in ya yanke ya bar bishiyarsa ya faɗo Allah zai ji karar faɗowarsa to ina ga ɗan adam da yake yawo a ban ƙasa kaga kenan babu abin da mutum zai yi a ɓoye ko shi kaɗai ko da jama'a ko ana gani ko ba a gani ko a ɗaki ko a garinsu ko a garin da ba nasu ba ko inda kowa ya sani ko inda kowa bai sani ba ya ce wannan abin da ya aikata ko ya furta zai koyu ga ubangiji maɗaukakin sarki wannan shine dalilai da ka na ayoyi da Allah madaukakin sarki yake kawo mana domin mu gane kudura da ikon ubangiji madaukakin sarki in har mun gane irin waɗannan halittu waɗanda suke ƙanƙane wanda in ana tona rijiya za a je can tsakiyar ƙasa ana tonawa kaga an tono wata tsutsa ko an tono wani abu to kuma Allah ya san da zamansa kuma ya yake ba shi abinci har ya rayu a can ƙasan ƙasa to kaga kai da kake saman ƙasa kake yawo bai kamata ka rinka jin a jikinka ba akwai abin da za ka aikata ya ɓoyu ga ubangiji maɗaukacin sarki abin da yake naka kawai ka sallama wa Allah maɗaukacin sarki ka bi umarninsa ka kaucewa abin da ya hana ka yi iyakar ƙoƙarinka wajen tsayar da ibadinsa ibada tasa domin me domin ikonsa ya fi ƙarfin komai iliminsa ya zarce dukkan wani tunani ikonsa a kanka ta kowane hali zai iya kama ka ubangiji maɗaukacin sarki mai iko ne sai ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin kasai da sammai mulkin sa ne ko mai ka gani kuma wannan mulkin da yake da duk abin da yake cikin sammai da kasai shi Allah ya wadatu da wannan abu ba yana mulkin abin da yake cikin sammai da kasai bane ba dan ya kambama dan mulkin sa ya faɗi kamar yadda masu mulkin duniya suke lokacin da kake mulki so kake a rinka ma da'a in ka zo wucewa mutane su fito da gudu suna gaishe ka in duk inda ka je in kana magana a yi shiru to wannan zai kamba maka ka rinka jin a jikinka haƙiƙa kana mulki kuma kana son mulkin to Allah madaukakin sarki shi ba haka yake ba mulkin sa duk abin da yake sammai da kasai dole ne an aukar han zai ma da'a ko yana so ko baya so kuma da'ar mai da'a da saɓan mai saɓo da zunufin mai zunufi ba ta ragewa ubangiji maɗaukacin sarki wani abu daga cikin ikonsa ko daga cikin mulkinsa wa huwa ghaniyun amma suwahu kuma ubangiji maɗaukacin sarki ya wadatu da duk abin da ba shi ba wa kullu shay'in faqirun alaihi kuma duk abin da ka gani a duniya yana mai nema ne ga Allah maɗaukacin sarki abdulladaihi kuma bawa ne a gare shi sai ce alam annallaha sakhara lakum ma fil ardi shin yanzu ba za ku gaba ga wata ni'ima da Allah ya muku ba za ku dubi wannan ni'imar ba da ubangiji madaukakin sarki ya yi muku wace ce ni'ima ya hore muku duk abin da yake ban ƙasa na dabbobi na dukkan nau'uka na kowace dabba ta gida da ta jeji Allah madaukakin sarki ya kore wa ɗan adam duk girman raƙumi za ta jawo shi ka soke shi ya faɗi duk girman sa da shanu za ka yanka su ana kallo ka hau wanda za ka hau ka yanka wanda za ka yanka ka yi noma da wanda za ka yi noma da shi ka yi huɗa da wanda za ka yi huɗa da shi ka sarrafa dukkan wasu dabbobi da jimadat da dukkan wani daskararrun al'abubuwa ka hura dutse a yi gini a cikin dutse ya fita a tsaga ruwan teku a yi hanyar jirgin ruwa jirgin ƙasa ta wuce ta cikin teku a yi hanyoyi a sama da ƙasa a yi duk abin da za a yi da dukkan wani abu wa zuro wa simar da dukkan 'ya'yan itatuwa ku shuka su ku tsara su ku yi layi da filayoyi yadda kuke so ya zama abin sha'awa kuma abin da kuke so ku shuka ya fito ku tsinka duk Allah madaukakin sarki ya yi muku wannan kama Allah yanda ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah madaukakin sarki ya hore muku duk abin da yake ban ƙasa ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa dukkan wannan daga gare shi ne da kyautatawarsa da falalarsa da ni'imarsa da ya muku sai kuma ya ce wal fulka tajri fil bahri bi amrihi sannan ku duba ku ga jirgin ruwa wanda yake gudana akan koguna akan ruwaye akan teku da al'amarinsa Allah ya hore muku shi ya sauwaƙe muku shi yanda za ka ga jirgin ruwa wanda yake ambaliya yake tumbatsa wanda yake mai haɗarin gaske amma a ƙera ƙatar jirgin ruwa ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu su zauna a ciki su yi tafiya a cikinsa mai nisa da wannan kayan mai nisa ya kai musu inda suke so su ɗora musu abin da suka so cikin kwanciyar hankali su kai duk inda za su kai wannan duk iko ne na ubangiji maɗaukakin sarki shi yake yi kuma shi ne mai iko ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya mutum ya shiga cikin jirgin ruwan nan kuma ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa mu ɗauko kayan da ake bukata a afirka a ɗora su a kai turai ko a kai asiya kayayyakin da ake bukata a asiya a turai a tsoro su a kawo su afirka a ɗauki jirgin ruwan da za a zauna a ɗora ma kwantenar da za a yi wata watanni ana saukewa kuma ya fita ya kawo mutane ya kawo abin amfaninsu ko kasuwancinsu da suka tsora mushi duk wannan falala ce ta ubangiji maɗaukakin sarki da yi wa bayinsa Allah yana jaddada mana wannan falala ne domin mu gane ikonsa da ni'imarsa a gare mu duk wannan ya jayu izuwa ne ya jayu izuwa mu bautata mushi shi kaɗai, mu kaɗaita shi shi kaɗai mu sakankance mu yarda shi ne mai iko shi ne mai yi shi ne mai bayarwa wa yumsiku sama an taqa alal ardi illa bi izni da Allah madaukakin sarki ya so sai saman nan ta rufto ba ma sama ba kawai tauraro guda ɗaya daga cikin tauraron nan da muke ganin su dubbai ɗaya in ta yanke ya yanke ya faɗo sai ya ƙone duniya da duk abin da yake cikinta aka ce tauraro guda ɗaya in ya yanko ya faɗo ƙasa duk ƙoraman duniya sai sun soye duk abin da yake ƙasa sai ya soye to ba tauraron ba ba wanda taurari ne miliyoyi aka allaƙe su aka rataye su a cikin sammai ita kanta saman da take ɗauke da taurarin take ɗauke da rana take ɗauke da dukkan wasu halittu Allah madaukakin sarki shi ya riƙe ta ya riƙe ta wanda ba za ta sauka ba a ban ƙasa sai da izinin ubangiji madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya so da saman nan za a yi ta samun matsala yanzu ku duba ku ga da ake samun matsala a ƙasa ta yi girgiza ya abin yake faruwa to da sama ce take girgiza duniyar ce za ta tashi gaba ki ɗaya duka kwanan nan ko daɗewa ba a yi ba ba a kai wata ba ko an fi wata a turkiya aka yi girgizar ƙasa minti sakan arba'in ne 44 sakan ne bai kai minti ɗaya ba amma dubban gidajen da miliyoyin da ya halaka kawai za ku da kasar ƙasar ta yi daga inda take ne ta ɗan za ku da haka kuma bayan wani lokaci ta zakudo ta dawo Allah kaɗai ya san dukiyoyin da aka rasa da gidajen da suka rinta to in sama ce za ta zakuɗa kuma tauraro ɗaya ya faɗo to gabaki ɗayan mu halaka za ne da ka tashin duniya da gamawa da ɗan adam wannan ba wani aiki ne mai wahala ba ɗan adam ne kawai ke kuri yanzu mu ɗin nan gidan nan namu wannan na taɓo ɗin da sauransu in ba dan Allah ya riƙe ƙasar mu ba ta nan wajejen Allah da ikonsa da ƙudurarsa ya san talaucin da muke ciki da bala'in da muke ciki da ginin nuwan namu da kwaltar tamu ba irin tasu ba ce ba ta can mu sai aka riƙe ƙasar da ta ba ta yi amma a ce sakan biyu ta ɗan ɗa ƙasar ta ga duk gidajen nan na cikin birnin nan sun rushe to kuma ya za a gina su amma can sakan arba'in da biyar wannan gidajen duk suka rushe kuma abun mamaki a cikin a cikin abin da bai fi sati uku ba aka gina gida dubu biyar na zamani da esinsa da komai da komai aka ce su yi hijira waɗannan su komo to mu yanzu wane ne a wata ɗaya wata gwamnati ce yanzu a wata ɗaya za ta iya gina ma gida dubu ta ce ku tashi kai rumfa dubu ba aka ce yi ya zama tashin hankali to ashe duk wannan ni'ima ce da falala ta ubangiji madaukakin sarki da yake mana wanda wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni wasu suka ce illa bi izni ai sai da izinin sa me sai da izinin sa sai ranar tashin alkiyama domin saman nan za a nannade ta a dauke ta ma za a hada ta da kasa ƙasa gabaki daya a koma ta ko kuma a illa bi iznihi inda izininsa in yanzu ya yi izini ya ce saman tarifto to shi kaɗai ne mai ba da izinin tarifto ɗin kuma in tarifto ɗin ba wanda ya isa ya tare ta shi yasa ya ce inna allaha bin nasi lalle allah madaukakin sarki mu'amalar da yake mutane la ra'ufun mai tausasa musu ne rahimun mai jin tsansu duk irin zaluncin da muke da irin saɓan allah da muke da maganganun da muke amma ubangiji madaukakin sarki duk yana mana wani ne ni'imomi yana kau da kai a gare mu duk irin kuri da dan adam yake ni ba wanda ya isa ko sama da ƙasa za ta haɗe ko me za a yi sai dai a tashi duniya mutum ya yi ta kuri amma ubangiji madaukakin sarki yana kallon mu ya san mu ba wasu abu bane ba kuma ba abin da za iya kamar yadda ya faɗa a wata aya wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim lalle ubangiji madaukakin sarki ma'abucin gafara ne ga mutane duk da yawan zaluncin da suke aikatawa wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne wato in ya tashi kamu ba yanda za a yi a iya kauce mishi sai Allah ya ce wa huwa allazi Shi shine wanda ya rayar da ku thumma yumitukum bayan an haife ku kun rayu wani ya shekara goma wani ashirin wani ɗari wani talatin wani arba'in sun yumitukum kowa da ajalin da aka irga mishi aka rubuta mishi sannan ya ɗauki rayukanku sun yuhyikum sannan kuma ya rayar da ku domin karɓar sakamako shine lokacin da za a tashi alkiyama ya ce innal insana la lalle ɗan adam mai yawan kafirci mai yawan butulci ne me yasa aka ce la kafur anan ne yawan butulci ne duk wannan ni'imar da Allah yake mana duk wannan hore mana ƙasa da yake yi duk wannan hore mana dabbobi da yake yi duk wannan ba mu hankali da ni'ima da dukkan ni'imomi da muke rayuwa duk wannan tsare mana gudanuwar yanayi da yake na zafi sanyi ruwan sama fitar da tsirrai da duk wannan abubuwan da yake bana na oxygen ɗin da muke shaƙa da duk kulawar da yake mana ya sa mu yi bacci mu tashi lokacin da muke so to amma duk da haka dan adam yana kafircewa kaga wannan tsabar butiki ne ga wanda yake ma ni'ima dare da rana wanda a kowane lokaci ba ma wadatuwa da ni'imar ubangiji madaukakin sarki ba wanda zai wadatu da ni'imar Allah ta sakan biyu komai cikin ni'imar sa ne idan da kake gani maganar da kake furtawa in aka ce ya aka yi magana take fitowa shi daidai ya ake yi yana da harshen yana da bakin yana da komai yana da haƙoran menene wata na'ura ce ta samu matsala kaga mutum da idan da bakin da farare gwara-gwara yana kallo bai gani da ina ne aka ɗauke kai duk wannan ni'imomin da ubangiji maɗaukakin sarki yake mana amma mutum yana butulci yana kafirce ma Allah yana ƙin aikata abin da ubangiji madaukakin sarki ya umarce shi shi yasa Allah a wani waje yake kaifa takfuruna billahi ta yaya za ku rinka kafirce ma Allah wa kuntum amwatan fa ahyakum bayan matattu ne ku ba ku Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan ubangiji madaukakin sarki zai dauran ku thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un sannan ya rayar da ku ku koma zuwa gare shi a wani waje yace qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi kace Allah madaukakin sarki shine zai raya ku sannan ya kashe ku sannan ya haɗa ku a ranar tashin alƙiyamu wanda babu kokonto wannan ranar za ta kasance kaga kenan duk wannan ayoyi suke nuna mana ma'anar kalam ma'anar wannan magana ta yaya za ku rinka sanya ma Allah kishiya ta yaya za ku iya rinka bautar Allah da wani Allah ta yaya za ku rinka kiran wani Allah tare da cewa Ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai ya kaɗaita da halittarku da azurta ku da tasarrufin duk abubuwan da kuke aikatawa yaya mai hankali zai yi haka wanda ya halicce ka yake azurta ka dare da rana yake tasarrufi da duk abin da kake tasarrufi da shi shi yake baka lafiya shi yake baka kuɗi shi yake baka ni'ima shi yake baka ƙarfi shi yake baka komai da komai to ta yaya za ka kira waninsa yayin da ka zo ibada wa huwa allazi ahyaakum shine ya rayar da ku bayan ba kwanan bayan ba a san ku ba ba wanda zai faɗi kafin a haife shi me yake iya tunuwa a ina yake kafin a halicce ka kafin ma ka yi wayo kai ka manta ma abin kai kana ɗan shekara ɗaya biyu sai ana baka labari kana ɗan shekara takwas ma ka manta wasu abubuwa da kai sai ka zo ana baka ballantana ma kafin a halicce ka ɗin wa ya san a ina yake a ina kake a allake lokacin da kake ɗigon mani har ka fito yanzu aka haife ka har ka girma kuma kake saba ubangiji maɗaukakin sarki kuma shi ne zai ɗau rayuwarka tare da cewa za ka koma zuwa gare shi to tun da ka yi imanin da ba kai ka zo kuma an faɗa ma akwai lokacin kuma da ba kai kuma kai ka gani da idaninka iyayenka da kakanninka da 'yan uwanka duk wanda aka ce ya mutu ya mutu kenan ya tafi ko bai taba dawowa ba ka riga ka san haka to dan ne za ka zo ka rinka tunanin cewa akwai lokacin da wani za ka kira wani Allah ba Allah ba kuma akwai lokacin da za ka yi wa Allah butulci ka ƙi bautata mishi yanda ya dace ka bautata mishi sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ubangiji madaukakin sarki ya ce li kullu ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata hanya da tsarin shari'arta hum nasikuhu su wannan shari'ar suke bi su bautata ma Allah fala yunazi'unnaka fil amri kada su jayayya da kai a cikin wannan al'amarin da ka zo da shi ya manzo sallallahu alaihi wa sallam wad'u ila rabbik kai kira zuwa ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana kan shari'a wadda take mai kakkiya wa in jadaluka in suka yi jayayya da kai faqul ka ce musu Allahu a'lamu bima ta'malun Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa Allahu ya hukumu bainakum yawmal qiyamah lalle ubangiji madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakanin ku ranar tashin alkiyama fi ma kuntum fihi tahtalifun dangane da abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa nan ubangiji maɗaukacin sarki sai ya dawo zuwa bayanin al'amarin takali nauye-nauye na shari'a da ya dora wa kowace al'umma kuma yake gargadin waɗanda suke rayuwa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wayanda suke bin wani addinai ba addinin musulunci ba kuma har suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke musu da shi cewa abin da suke kai shine na gaskiya to sai Allah ya ce musu li kullu ummatin ja'alna man sakan ai li kulli qarnin min al-qurun al duk wani qarni daga cikin karnonin da ya gabata wa ba'ana shari'atan khassa mun sanya musu shari'a su wadda take keɓantu da su ta yadda ba wata al'umma da shari'arta take tsallake ta shiga cikin wata al'umma ko wata al'umma an santa ta shari'arta kuma idan wannan annabin lokacin lokacinsa ya ƙare shi ne shari'ar wannan annabin ta yanke yanzu shari'ar annabin da ta biyo baya ita ce za ta ci gaba hum nasikuhu ai sifatan liman sakan والدمير لكل أمة أي تلك الأمة هي العاملة بها به لا غيرها لا تفوه معنا أي ونن الأمة دمك سنيا ونن شرعر sune masu aiki da wannan shari'ar ba wata al'ummar ce za ta zo ta yi aiki da wata shari'a ba wadda ba a cikin al'ummar ta aka aiko ba misalin attaura lokacin da aka saukar da altaura al'ummar da take rayuwa wanda aka aiko annabi musa a cikinsu to su suke amfani da shari'ar attaura ɗin da Allah ya saukar lokacin da aka aiko annabi isa to shi kenan yanzu an ɗauke taura da hukunce-hukuncensa al'ummar zamanin gabaki ɗaya za su bi annabi isa ne in suka bi annabi isa alaihi salatu wassalam sai su yi amfani da injila sai su ci gaba da shari'a ita ce shari'ar su a wannan lokacin to lokacin da fatsarar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alkur'ani to sai dukkan al'ummar duniya ta kyale injila sai ta komo kan alkur'ani mai tsarki ya zamanto shine abin riko da aiki da bautata ma Allah dan haka alkur'ani yanzu shine abin bi ga dukkan al'ummar musulmai ta duniya gabaki daya kuma shi za su bautatawa ubangiji madaukakin sarki da shi ta yanda za su yi yin kaiwa Allah madaukakin sarki da'a ta yanda za su rinka bin ubangiji madaukakin sarki ta yanda shari'ar da Alƙur'ani ya zo da shi ba shari'ar da attaura ta zo da shi ba ba shari'ar da injila ta zo da shi ba sai yasa sai Allah ya ce fala na fil amri to kada su yi jayayya da kai akan wannan al'amari su zo suna musun cewa ai su ma an saukan musu da littafi su ma ma'abuta littafi ne su ma a taura ne suke bi ai su ma injila ne suke bi kamar yanzu da yawa da yanzu da zaka ga kiristoci suna magana ai sai kaga suna ta musu wai ba za a ce musu arna ba ba za a ce musu kafirai ba ai su ma abuta littafi ne eh su abinda suke bambancewa alkur'ani ya ambaci kiristoci da kafirai ya ambaci kiristoci da arna ya ambaci kiristoci da ahalin kitabi siyasar zamantakewa ne kaga musulmi suke kiransu ahalin kitabi ko kiristoci amma Allah madaukakin sarki ai ya ce la karkafar allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam la karkafar allazina qalu inna allaha salisu Falasa Allah ya ce kafirai kafirai ne duk wanda suka ce masihu Allah ne ko trinity ko maryam Allah ce wannan kafirci ne duk wanda a cocinsa ya sa hoton maryam yake bautata mata yana zuwa dan bautan gunki ne ba bautar Allah yake ba gunki yake bautatawa Daka da yawa kiristoci gunkina suke bautatawa ba Allah suke bautata ƙarya suke duk wanda yake bautatawa masihu duk wanda yake bautatawa salisu salasa trinity Allah Allah ne maryam Allah ce isa Allah ne wannan kafiri ne Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa sai kuma ya kira su ahlul kitabu a wani waje to kaga in ana siyasar zaman tare zaman lafiya musulmi zai rinka ce musu kiristoci ahlul kitabi amma dan musulmi ya ce wa kiristoci arna ya ce musu kafirai ba wai laifi yayi a wajen Allah ba alqur'ani ya ce ya ce musu kafirai noka ya kamata musulmi mu san wannan kada su yi fala na ka amri kada su yi jayayya da kai dangane da wannan alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukan maka ud'u ila rabbika kai kira zuwa ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana kan shari'a wadda take miƙaƙiya ai hanyarka lafiyayya ce fayyatacciya ce miƙaƙiya ce ita ce za ta kai ka zuwa aljanna ita ce za ta kai ka ga ubangiji maɗaukacin sarki duk wata hanya da mutum ya bi a yanzu dai ta attaura ko ta injila ko ta wani addini ba addinin musulunci ba to ya ɗau bauɗaɗɗiya hanya hanyar nan ba za ta kai shiga aljanna ba domin wannan hanyar tuni an datse ta an dasa hanya alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya ta ita ce hanya madaidaiciya da ka ba wanda zai tsira da addininsa ko da abun bautarsa a wajen Allah sai wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce wala naka an ayati llahi ba'da an unzilat ilai wad'u ila rabbik ai wala naka an ayati llahi kada su kare ka da bin ayoyin Allah ba'da iz unzilat ilayka bayan an saukar zuwa gare ka wad'u ila rabbik kai kira zuwa ubangijinka duk shirman da waɗanda ba musulmi ba za su rinka faɗa da shigohin da za su rinka faɗa da ƙin imani da za su faɗa to kada su hana musulmi bin Allah kada su hana musulmi tsayawa da hadda alkur'ani da fahimtarsa da aiki da shi da karanta shi duk rudin da wani wanda ba musulmi zai kawo ba to kada musulmi ya kula da wannan kawai musulmi ya tsaya ya kira duk abin da ka kai ka faranta a kirista ko wani arne ko wani ahalin kitabi ba za ka iya faranta mushi ba don haka abin da za ka yi hikimar zance da hikimar bayani da kira zuwa ga Allah wanda Allah ya so ya shiryu sai ya shiryu ai ga dubban su nan suna shiryuwa manyan su suna shiryuwa wa'yansu ma manyan fastoci a ƙasashen turai in ka yi magana sai ka rasa tunanin cewa me za ka kira su musulmi ne su ko kiristoci na ji wani babban fasto babba a ingila sama da mutum ɗari biyu yana musu lakca yana ce musu a cikin ku akwai wanda ya taɓa karanta alƙur'ani aka yi faɗa kiristocin eh, sun cika a cocinsa ya ce don allah duk wanda ya taɓa karanta alƙur'ani ya ɗaga hannu gabaki ɗaya a cikin sun fi ɗari biyu duka bai fi mutum biyu suka ɗaga ba suka ce kun karance shi ku biyun da kuka karanta kun karanta alkur'ani daga a zuwa z suka ce ba su karanta ba dan wani abu suka karanta yace to ta yaya za ku gane qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba yace duk abin da muke karanta muku muke faɗa muku ku je ku karanta alkur'ani yace ni na karanta alkur'ani daga a to z kuma na san wallahi alkur'ani zancen Allah ne gaskiya ne kuma duk abin da alkur'ani yake faɗa gaskiya ne dan da naga alkur'ani yanda yake ba wani mutum da ya isa kama amma ni kirista ne to shi yasa sai musulmi suke tambaya to wannan shi me za a ce mishi da yawa daga cikinsu sun san cewa ku zo ku karanta littafin Allah amma sun fi karanta baranta na kiristoci da yawa da kai namu na nan wanda ba sa karatu ba sa komai sun ne da tsakanin musulunci da musulmi sun ne da mu kamar wani fada ta yare babban matsalan mu da aka dasa mana a arewa dinnan a ƙasar nan an dasa mana fadan mu da kiristoci ya koma faɗan addini faɗan yare ne suna ganin kawai musulunci kamar hausa fulani ne in ina kare-kare ina wani dan andas ko dan wani jos ko dan wani plato ko kiristan taraba ko kawai yaren nike gani shine kiristanci bai san ba ruwan addini da hausa da fulani da kare-kare da wata tsiya duk wannan ba ruwan musulunci baya da boundary shi musulunci baya da iyaka na yare baya da iyaka na jinsi baya da iyaka na menene in kuna so ku san musulunci ba ku daina kallon abin da hausa da fulani suke aikatawa ba ku duba alkur'ani translation ɗin alkur'ani duk wanda ya karanta alkur'ani da gaske translation ɗinsa na turanci ma kawai ya kai zai sai kaga ya sallama musulunci duk wani arnan duniya da kuke takama da su kuma ba ma wai na najeriya nan ma ku je ku karanta sai da suka karanta alkur'ani thomas jefferson kullum yana faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan wanda shi ne ya kawo demokaradiyya thomas jefferson na america yana da ƙur'anin yanzu ƙur'anin yana nan ma a congress ɗin america a aji. an san cewa shi duk sakafar da civilization ɗin da ya samu a duniya wanda yau duk ci gaban duniya america suke takama da shi daga ƙur'ani ne kuma an ga ƙur'anin sa yanzu kwanan nan ma da aka yi wani maharajan a Dubai aka kai alƙur'anin yana jan layi a wasu ayoyi da wasu abubuwa da komai don haka addinin musulunci in kana so ka fahimce shi karanta shi za ka yi ka samu littattafan fassara alƙur'ani ka karanta ka samu alƙur'ani ka samu hadisai ka karanta ka samu rubututtukan da aka yi daga baki ɗaya duk wani fasto da duk wani rabaran da duk wani mai wanda ya karatu to za ka ga ya bar wannan hanyar ko kuma ya zauna a hanyar kiristanci saboda nan ake samun kuɗi sai mai ƙarfin imani zai bar hanyar saboda kuɗin da suke turawa kuɗin dalolin turawa da ake turowa da sacrifice ɗin mabiya wanda ba ɗaya ne da musulunci ba muna in ka shiga musulunci zai dai kai ta ƙwarbai ka nemo wa kanka na samu katon fasto babban fasto wanda ya musulunta yana da makaranta yanzu da mahaddata alkur'ani da komai da komai in ka gan shi sai ka tausaya mushi ma lokacin yana fasto albashin shi kawai daidai yake da wani gwamnan a state ɗin da yake riƙewa to wannan fa da yawa shi yasa wasu fastoci da rabaran rabaran suka ki barin harka saboda sun san harka ce da ake samun kuɗi ake rayuwa ake abin nan ake duk wani abu da za a yi to shi yasa aka cewa manzo sallallahu alaihi sallam da dukkan mutane al'ummar da za mu biyo baya mu dai mu kira zuwa ga addinin Allah wa in jadaluka idan suka zo jayayya da kai faqulillahu a'lamu bima ta'malu ta ce ubangiji madaukakin sarki shine mafi sanin abin da kuke aikatawa akwai jayayyar da ba ta fahimta ba za ka ga wani ya jawo yana ta mutu da kai bai ma san inda aka nufa ba to nan kawai ka ce Allah ya san abin da yake da ba dan ya fahimta ba wa in kamar yadda Allah ya faɗa a wani waje wa in kazzabu ka fa qulli amali wa lakum a'malukum in suka ƙaryata ka to ka ce kuna ku ku aikin ku ni ma ina da aiki na antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ko kun kubuta daga abin da nake aikatawa ni ma na kubuta daga abin da kuke aikatawa kowa ya je ya aikinsa mu je gobe kiyama mu ga wa zai gane kuransa domin Allah madaukakin sarki shine mafi sanin duk abin da kowa yake aikatawa Allahu a'lamu bima ta'malun wannan tahdidi ne tsoratarwa ne mai tsanani cewa Allah ya fi san abin da kake aikata kuma zai ma hukunci akan abin da kake aikata kamar inda ya ce huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allahu ya hukumu bainakum yawmal fi ma kuntum fihi takhtalifun lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci ranar tashin alkiyama a tsakaninmu duk abin da muke gwagwarmayan nan sai Allah ya yi hukunci sai mai gaskiya ya tabbata mai gaskiya a gaban Allah wanda zai shiga aljanna ya shiga wanda zai shiga wuta ya shiga kuma a lokacin da na sanin ba ta da amfani shi yasa kafin ka je lokacin da za ka yi dana sani to anan ya kamata mutum ya gyara ka tsaya tsayin daka kai addini sambel ka ba Allah sambel ka yi tauhidi ba bid'a ba shirka ba tamfatamfe ka tsaya ka yi addinin Allah kuma addinin Allah ana yin sa ne a karance ka je makaranta ka buɗe littafi ka yi karatu ka fahimci addinin sannan kuma ka yi kira zuwa addinin da hikima duk wanda ka samu zai rena ma hankali ya kawo ma tasgaro cewa yana ganin zai tseba ma shubuha ka kyale shi kai kai dai ka ci gaba da aikin ka na gaskiya Allah zai hukunci a tsakanin al'umma ranar tashin alkiyama ubangiji madaukakin sarki Allah ka sa haka hukunta muna cikin waɗanda za mu rabauta ranar tashin alkiyama duk abin da muke aikatawa na alkhairi Allah ka ba mu ladansa duk abin da muke aikata na kuskure ko na sako Allah ka yafe mana ubangiji maɗaukakin sarki ka amshi ibadanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki ƙasanmu Najeriya Allah ka taimaki yankinmu na musulmi ubangiji maɗaukakin sarki ka taimaki ƙasashen musulmi a duk inda suke ya Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana agaji ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki Allah ka sanyaya mana Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka san halin da al'umma suke ciki na kunci da rashi ya Allah ka tausaya mana Allah ka faro mana rahamarka da jin kanka ya zal jalal wal ikram akwai neman taimako